Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ عليه وآله الله Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Asabar kuma Tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Ba na gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau. Murai masu sauraro. mu leka Iran da kuma shirinmu na karshe wato Afirka a yau.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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita da kilohas 17,560 ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron zu kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. sai da hassan nasrullah ya bayyana cewa haɗin kan ƙungiyoyin gwagwarmaya falasinawa ya daƙile mugun nufin haramtaccen ƙasar isra'ila a yi tattaunawa ta yawar tarho a tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen iran da saudiya ambaliyar ruwan sama a ƙasashen somalia da habasha ta haddasa asarar rayuka da dukiya masu yawa yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin babban magatakardar kungiyar hezbollah ta kasar labanan sai hassan nasrallah ya ce haɗin kan ƙungiyoyin gwagwarmaya a falasɗinu ya daƙile mugun nufin haramtacciyar ƙasar isra'ila babban magatakardar ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah sai hassan nasrallah ya ƙara da cewa abinda 'yan mamaya suka soyi shine rusa ƙungiyar jihadul islami daga tushe da kuma kawo ƙarshen ƙarfinta na makamai masu linzami said nasarullah wanda ya gabatar da jawabi a jiya juma'a domin tunawa da shahadar ɗaya daga cikin kwamandojin ƙungiyar mustapha badaruddin ya jinjina wa al'ummar falasɗinu da 'yan gwagwarmaya a kan shahadar da wasu kwamandoji suka yi hakanan kuma shahadar hadar adnan babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah kuma ce abokan gaba su ne suka kunna wutar wannan yakin ta hanyar kashe kwamandojin rundunar israel kurs da kuma ƙananan yara da mata bakwai da hakan wani ƙoƙari ne na sake haɗa kan gwamnatin netanyahu da take a tarwatse an yi tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen iran da saudiya ministocin harkokin ƙasashen wajen na iran da saudiya sun tattauna matsaya ta ƙarshe dangane da yarjejeniyar da suka kulla a birnin beijing na kasar china a kan batun sake bude hulɗar diflomasiya a tsakaninsu ministan harkokin wajen na iran hussein abdullahian ya bayyana wa takwaransa na saudiya ga musuwarsa da inda aka kwana na aikewa da tawaga ta kwararru da dukkanin kasashen biyu suka yi domin duba da ofisoshin jakadancinsu suke a kokarin sake bude su. shi ma ministan harkokin wajen saudiya ya bayyana jin daɗinsa akan halin da ake ciki na kyautattuwar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran hukumar da ke kula da filayen jiragen sama ta najeriya ta buƙaci masu jiragen sama na ƙashin kansu abuja da su ɗauke su zuwa wasu wurare saboda shirin bukukuwa rantsar da sabon shugaban ƙasa a nan gaba kaɗan a shirye-shiryen da ake yi na rantsar da sabon shugaban ƙasa a ranar 29 ga watan nan na mayu hukuma mai kula da jiragen sama ta najeriya wato fan ta bukaci dukkanin masu jiragen sama waɗanda ake ajiye su a tashar jiragen saman ta inamdi a zukoye da ke birnin abuja da su ɗauki jiragen nasu zuwa wasu filayen jiragen saman daban na ƙasar saboda matsaloli na tsaro jaridar leadership ta najeriya ta nakalto hukumar ta fan tana faɗar haka a wata sanarwa da ta fitar a ranar takwas ga watan nan wato ranar talatin ta gabata ta kuma bukaci a ɗauke dukkanin jiragen saman da suke tashar kafin nan da 22 ga watan mayu a ranar 29 ga watan mayun nan da muke ciki ne dai za a rantsar da zababben shugaban kasar ahmad bola tinubu da kuma zababben gwamnonin a jihohin kasar ambaliyar ruwan sama kasashen habasha da somalia ta haddasa asarar dukiya da kuma ta rayuka da yawa rahotanni daga kasashen habasha da somalia sun ce mamakon ruwan sama da aka yi ya haddasa asarar ta rayuka da dukiya tare tarwatsa mutanen da sun kai dubu ɗari uku saukar ruwan saman da ya biyo bayan fari da aka yi fama da shi na shekaru masu yawa a wannan zirin na afirka wanda ya haddasa yin hijiran mutane bayan da suka yi asarar gonaki da kuma dabbobinsu a cikin watan maris an yi ruwan sama a wani yanki na kasar habasha mai yawa da aka daɗe ba ga irinsa ba hukuma mai sa ido a kan harkokin noma da kuma muhalli ta ce a bisa al'ada ruwan sama yana farowa ne daga kasar kenya sannan ya matsa zuwa arewa a kasashen habasha da somalia sai dai a wannan kara ruwan saman ya sauka ne a cikin kunan baki daya a lokaci daya har ila yau bayanin ya kuma ce a tsawon makonni biyu na karshen watan maris an samu danshi sosai a cikin dukkanin kasashen uku wannan yanki na zirin afirka dai ya yi fama da fari na tsawon shekaru da ake danganta shi da sauyin yanayi da hakan ya haddasa kwararar 'yan gudun hijira zuwa kasashen makwabta to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mushtaba Adam nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. shirin wanda yake kawo muku labari ko kuma labarai masu muhimmanci a cikin harkokin siyasa tattalin arziki zamantakewa da sauransu a makon da ya gabata inda muke masu karin bayani sannan mu ji ra'ayi masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin mu na yau. madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da dangantaka tsakanin kasashen Siriya da Iran da kuma yadda ta zama kyakkyawar misali a siyasar aƙida da kuma halaye masu kyau a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniya gaba ɗaya. a makon da ya gabata ne dai shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya kai ziyara aiki irinsa ta farko zuwa ƙasar syria tun shekara ta 2011 wato lokacin da aka fara yaƙi a ƙasar amma ziyarar ta yanzu ta zo ne a daidai lokacin da ake samun saye-saye masu muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya gaba ɗaya ziyarar har ila yau tana tunatar da mu da tsohuwar dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu wacce ta fi shekaru 40 da suka gabata wato dangantaka wacce aka fara ta tun shekara 1979 a lokacin da aka sami nasarar juyin hali musulunci a nan ƙasar iran har ila yau wannan dangantakar ta fara ne a daidai lokacin da aka kulla yarjejeniyar camp david tsakanin ƙasar masar da kuma harfi ƙasar isra'ila a lokacin da yankin gabas ta tsakiya tana fama da matsaloli na tsaro wanda hamshe kasar isra'ila da kuma amurka suka haddasa su a yankin a lokacin da tsohon shugaban ƙasar syria marigayi hafiz al-assad mahaifin shugaban ƙasar syria na yanzu wato bashar asad. ya tabbatar da sauyi a tsarin harkokin wajen ƙasar syria ta yadda ya kulla dangantaka ta musamman da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran bayan nasarar juyin juhali musulunci a ƙasar wanda da wannan dangantakar yake son ya fuskanci mummunan shirin da ke cikin sulhun camp david dangantaka wacce take kunshi da gaskiya da rikon amana wacce kuma ta fara da goyon bayan da gwamnatin kasar syria ta bawa jumhuriyar musulunci ta iran a yakin da ta fafata da gwamnatin kasar iraki ta lokacin duk tare da matsin lambar da take fuskanta daga sauran ƙasashen laraba wa'anda suke goyon bayan kasar iraki duk da cewa ita ce ta fara tsokana ita ta fara yakin don biyan bukatun wasu kasashen duniya a kan jumhuriyar musulunci ta iran wannan dangantaka dai ta ci gaba har zuwa lokacin da aka fara yaƙi a ƙasar syria a shekara ta 2011 a lokacin da ƙasashen yamma musamman amurka tare da hamci ƙasar isra'ila suka aukawa ƙasar syria da yaƙi wato yaƙi tare da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka ƙirƙiro don cimma manufofinsu a ƙasar da kuma yankin a nan sai gwamnatin jimuwar musulunci ta iran ta mai da martani ta shiga taimakawa ƙasar syria a lokaci mafi tsanani a tarihin ƙasar kuma wannan goyon bayan ya ci gaba har zuwa nasara wa'annan ƙasashe biyu dai sun ci gaba da ƙarfafa dangantaka tsakaninsu na tsawon wannan lokacin duk tare da al'amura masu muhimmanci da suka faru a tsakanin wa'annan shekaru al'amura wa'anda suka hada da yakin iran da iraki mamayar kuwait da ƙasar iraki ta yi yakin tekun farisa na ɗaya da mamayar kasar lebanon wanda hamshi kasar isra'ila ta yi da yakin mamayar kasar iraki wanda kasashen amurka da birtaniya suka yi da kuma da ƙarshe yakin syria wa'anda haramtaci kasar isra'ila da ƙawayenta na ƙasashen yamma da kuma amurka suka ɗora mata wani abin lura a nan bambance-bambance da suke tsakanin ƙasashen biyu da kuma abin da kowace ƙasa take bantu da shi bai hana dangantakar ƙasashen biyu ci gaba ba ko kuma ƙara zurfi ba larabci farisanci daular musulunci daular da ba ruwanta da addini sunni shi'a da sauransu duk ba su yi tasiri a dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ba kowace ƙasa ta riƙe abubuwan da take bantu da su sannan suka haɗa kai kan abubuwan da suka haɗa su wa'anda suka haɗa da fuskantar mamayar da hamshe isra'ila take wa ƙasashen larabawa wa'anda suka hada da kudancin ƙasar lebanon da kuma tuddan golan na ƙasar syria abubuwa masu muhimmanci a dangantakan kasashen biyu na tsawon fiye da shekaru 40 dai sun hada da goyon bayan iran wanda gwamnatin kasar syria ta yi a yakin da iran ta shiga da kasar iraki da kuma goyon bayan syria wanda kasar iran ta yi a lokacin da aka far mata da yaƙi a shekara ta 2011 shugaba bashar al-assad na kasar syria ya ambaci wa'annan abubuwa guda biyu a jawabinsa na tarbar shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi a ziyararsa zuwa ƙasa ta siriya a 'yan kwanakin da suka gabata shugaban asad yana cewa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu sun ginu ne kan cika alkawali a lokacin da aka farwa ƙasar iran da yaƙi ƙasar siriya ba ta yi taraddudi ba wajen goma bayan ƙasar iran haka ma a lokacin da aka farwa ƙasar siriya da yaƙi ƙasar iran ba ta yi taraddudi wajen goyon bayan ƙasar syria ba har zuwa nasara lalle iran ta ƙaddamar da jini don kare ƙasar syria daga 'yan ta'adda jini shine abu mafi ɗaukaka wanda mutum zai bawa ɗan uwansa. tsawon wannan lokacin da gwamnatocin kasashen amurka da kuma haramce kasar isra'ila wanda suka kasance makiyan wa'annan kasashe biyu na farko sun kasa raba dangantaka tsakanin kasashen biyu sun kuma kasa raunana ta barazanar da wa'annan kasashe biyu kawaye suka fuskanta a tsawon wannan lokacin wanda suka hada da kwadaitarwa da kuma barazanar yaƙi ba su yi tasiri a tsakaninsu ba mai yiwuwa barazana mafi muni wanda ƙasar siriya ta fuskanta ita ce yakin shekaru goma sha biyu da suka gabata amma duk da haka tana ɗaukar kanta a cikin ƙasashe masu turjiya a yankin wato turjiyan da ta hada da ƙasashen iran siriya da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon wacce kuma shugabanninsu wato bashar al-assad said hassan nasarullah da kuma shugaban kasar iran na lokacin mahmud ahmadi najad suka kafa a shekara ta goma a birnin damascus babban birnin kasar ta syria shugaba ibrahim ra'isi ya je kasar syria ne a daidai lokacin da kasar take bukata sake gina dukkanin abubuwan da yaƙi suka rusa a kasar wanda suka hada da tattalin arziki kasuwanci zuba jari da kuma sauransu dangantaka tsakanin wannan kasashe biyu dai babban misali ne ga dukkanin kasashen duniya wanda suke son tabbatar da zaman lafiya da ci gaba a yankunansu da kuma duniya gaba daya masana da dama dai suna ganin rawar da wa'annan kasashe biyu suka taka a cikin al'amura daban-daban da suka faru a yankin gabas tsakiya a shekaru 40 da suka gabata sun taimaka wajen sauye-sauyen da ake gani a halin yanzu a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniya gaba daya To madalla masu sauraro saboda guran lokaci anan nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron Radio Hausa POH ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa POH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu radio biyu a sanar jam'uriyar musulunci ina muku fatan alkhairi da fatan ayi sallar juma'a lafiya da farko dai suna na ibrahim shushana wanda yake garin kasage jam'uriyar nijar jihar maradi Eh na farko ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka akwai shugaba yan nunu mai dankalin turawa da ke najeriya akwai malam malam mai zanen hula da ke gwalalo akwai iliya mai kanti da shayu garkin daura nigeria akwai tasu'u wanda yake unguwar tudu zandar akwai eh, alkasim wanda yake a garan alkasim wanda yake a agadas da farko ina gaida maji soja mai adaidaita wanda yake a zandar akwai lawali tudun agwa wanda yake da magaran ina gaida eh, abdullamini wanda yake a zamfara nigeria akwai kalabuta wanda yake a agadas a wanda yake a arlet ina gaisa da shi da shi da iyalin gidansa ina gaida shi akwai anan maradi akwai abdulhadi wakili na gidan rado iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rado iran mai magana hasila omar ga unguwar sabon gari ta magaram mai Nijar mataimakin ne wasu labarai na kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta Afirka. Da yake muna karshen mako ne ina so ku bani dama zan miƙa kundin gaisuwa ga yan uwa da amana arziki. Da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka, ina gaida Alhaji Yahya mai gyaran salula, ina gaida Isu mai gyaran salula, ina gaida Mutari mai gyaran salula, ina gaida Kirimo mai sai da waya, ina gaida Sanusi madattai Isu madattai ina gaida kabiru sila usman ina gaida alkasun baba liman har ina gaida alkasun wanda yake birnin agadis ina gaida dogman taxi moto ina gaida tsoho mai albarka ina gaida muhammadu dan bare bare ina gaida miji soja mai adiri ta sahu ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio irin. ta gode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa daga dan uwanku mai sauraron ku yau da kullum Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Abdulaziz Prezi zan gaida yan uwa da amina arziki kamar haka ina gaida abokina na kaina Sunushi na garin Madatai Yusufu garin Madatai Alkasim daga nan hal Agadez tare da Sumayya Abubakar akwai Adahu mai kwamfuta akwai Suleiman dan gambo mai atamfa Gumal tarayyar najeriya alisalis sani dj alisto jinjina ta musamman zuwa a gare shi akwai shugaba raba mai aski akwai dozman taksi moto akwai lawoli jamburu shugaba da na aminci radio liberty a nan birnin da magaram ba zan manta ba da yan uwa na wanda kake can garin unguwa uwa akwai muhammad mamman gazali ina jinjina mai tare da ma'azu ina jinjina mai mudi alwali a nan fada mahauta a garin unguwa uwa ina jinjina mushi tare da duka abokaninmu yan kulab da fa fada na jihar da magaram da kewaye ina gaida su ina kara jinjina musu a bisa jan namijin ƙoƙarin da suke malamanmu na fuska addinin musulunci ina jinjina musu ma a bisa jan namijin ƙoƙarin da suke daga ƙarshe naku na yau da kullum abdulaziz prezi daga birnin magaram a jamhuriyar niger a tashi ya biyu hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu ambari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai niger bugu da ƙari trezoriya general na masu kira da shuwarayin afirka gaba daya muna cikin ƙarshen mako abokina na kaina alhaji amman akwai tsoho mai albarka akwai shugaba abokin tahiya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai mataimakin shi akwai alkasum akwai ilis akwai isu maɗatai akwai yakuba raka akwai alhaji rabe dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai naziri ibrahim dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi gare mu gaba ɗaya muna ƙara ma mutane barka da sallah allah ka ba mu kwanciya hankali cikin ƙasar mu allah ka tabbatar mana alheri tsoho mai albarka kai da abokinka sarki aiki din na ƙasa abokina na kaina dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi gaba ɗayan su abokina na kaina mai yama local gammal a eh, ce najeriya gida ko ba ta yi a sai mu je najeriya mai magana magana Muhammadu Dan Bare Bari shugaba na fada mazajin daga Nyamai Nijar bugu da kari jere General na masu kira da shuwarai na Afirka gaba daya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu musulunci radiyon iraq na farko dai ka in fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mama da ya mai yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu na farko dai ina gaida hassan barka ina gaida muhammad dan bare bari ina gaida iliya hamidin ina gaida musa malam tanko ina gaida Aliyu buhari ina gaida ambaka senegal ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida nasibi ibrahim ina gaida mai wanki da mai shayi mai shago mai shayi da mai shayi da mai shago da shayi Najeriya ina gaida tango kane na bai ba ina gaida maliki kane na bai ba ina gaida Alhaji Hamza a biya ina gaida sala majiyar abiya so ba da ban haka nan kai kanka kai kanka kai kanka iliya hamidu mamance da kai ba duk wani bai na ambaci suna ne ba nazibi ibrahim ina gaishe ka ina gaida sanisi madattai kai duk wani bai na ambaci suna ne ba ina gaida kowa cikin wanga radio mai tara albarka kuna tare da isa abubakar tsohon ma albarka aulun mai yamai yamai aulun yamai jamboriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da alloli dan mu da fada zikirin da aguwa muna godiya da kuke ba mu dama muke kira muke fada albarkacin bakin mu karshen sati muna gaishe gaishe dalilin muna karshen sati zan gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida rawa mai aski wanda yake a damagar akwai miji jirgi wanda yake a tiran aguwa akwai mahara zukundi wanda yake a cidan akuwa akwai wala gurgesu a damagaram akwai amma babaliya a damagaram akwai lolitati a damagaram akwai baba na abu da ake cewa caje wanda yake a memujiya akwai jordan fulani wanda yake a memujiya ina ga da duka daukacin masu bibiyar shirin rediyo jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da lauli dan madan fada zikirin latina a tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar na shigo shirin ne domin ina son ku isar min sakonnin gaishe gaishe na ƙarshen mako e zuwa ga yan uwa da aminan arziki na farko zan leƙa jihar da magaran akwai sani sai madatsai da magaran iso madatsai da magaran Kabiru Sula Usman bakin kasuwan Taransa da magaran Huda Muhammadu Jakko Ilori Hussaini Haruna da Magaran na fi baban Nafisa. Idan na leƙa wato Agades akwai alkasun Baba Liman Ahar Shitu Tayar Agades idan na je babban birnin Niame akwai tsoho mai albarka Muhammadu Dan Bari Bari idan na je tarayyar Najeriya akwai eh, kadoro diga ga dan filanin warje haddabi mai kwamfuta ya haya nu azare da fatan dukkan su sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya da fatan kowannen su yayi sallah lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na murya jamhuriyar Musulun Tehran mai magana isu ne madattai da magaram mamba na masu kira da saurare na na Afirka baki ɗaya. da farko yana gaida su mishi madattai akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garken dora akwai Kabir Sula Usman mai sayar kayan gini bakin tarasa da magaram akwai Lettoro mai essence akwai Lettoro mai restoran bakin ofital da magaram akwai Majalisar Jami'a Daidaita su akwai Usaini Stark ga kwalliya da magaram ba zan manta da Baba Lefe Baba Siniya Baba Gambo mutum ne ba akwai shugaban masu kira sauran afirka baki daya alkasim baba lima a haram agaris akwai alkasim agaris shi tutar agaris akwai lawan alhaji abba ali agaris akwai banzema agaris akwai ilyas firezi an zuci agaris akwai shugaba rabu mai aski nan da magaram akwai dozman taksimoto akwai sule dan minista da magaram akwai umar ta kuka da mara akwai abokin abdurrahman abdul kibiya akwai hasan alhaji umar da magaram da duka mai sauraron gidan radio na tseren da gore ku tashi mai magana isu ne wadda ta yi na maganar jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da saurayi na Afirka baki da. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ta haramu musulunci suna na shugaba Iliya Mikanti da sha'i garkin daura. Da fatan kuna cikin kwafin lafiya ga shekani kuke ba mu dama muna yi Allah saka da alkhairi da damar haka yana ga da isu madatte su madatte akwai a alhaji abalon da yake a gadas akwai lawal wanda yake a gadas wajen da baban mamman bandi wanda yake nan bandi manta da zane da alifiti kuwa wanda yake mita akwai salam mai gyaran motuna wanda yake na ramfan wajen da magaran manta da alhaji gajiyar mai gyaran firego wanda yake na ramfan wajen da magaran akwai musa mai shayi da wacca wanda yake ramfan wajen nan da magaran manta da eh, zabairu mai matala shugaban zaɓe na jihar da magaran mata da yahaya ita wanda ke mata ne akwai yahaya nuna a zare akwai alhaji salisu mai kalanzar yan kaji akwai haruna mai shayi wanda yake a zare ba mata da alhaji mato sale wanda yake sa'uriya ba mata da alhaji dan gambo mai atamfa wanda yake gumi mata da hulya wanda yake babura ba mata da laitoro wanda yake da magaran akwai minista wanda mai adaidaita ne wanda yake da magaran akwai alfeti kuwa wanda yake akwai alfeti mai magani wanda yake ga an kwalliya da magaran akwai alhaji aminu mustapha ga an kwalliya da magaran da duk wanda ke sunan shi ya je cikin wannan gida ina kuwa fatan alkhairi To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na muleka iran shin wanda shin same ka muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu haɗin tarihi da ma wurare na al'ada da kuma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu za su ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kamar mu tsama cikin kwarar shirin yau a shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a baya inda muka yi muku bayani game da gagarumin bikin baje kolin nau'o'in kayayyaki daban-daban da iran ke kerawa a cikin gida kuma wannan gagarumin wato bikin baje koli shine karo na biyar da aka taba gudanarwa a babban filin baje koli da ke birnin tehran kuma an kammala shine a ranar alhamis da ta gabata an kiyasta cewa kimanin kamfanin kimiyyar fasaha guda dubu hudu ne suka baje kolin irin kayayyakin da suke kerawa a wurin wannan biki inda 'yan kasuwa sama da dubu saba'in da masu zuwa hannayen jari suka halarci wannan wuri da kuma abubuwa da aka gudanar a bayan fage masu yawa wanda suka kai guda ashirin don nuna irin nasarori da waɗannan kamfanoni na iran suka samu a bangarori daban-daban a ɓangarori daban-daban da suka yi fice ko kuma suke da kwarewa a kai babban hadafin gudanar da wannan gagarumin bikin baje koli karo na biyar da ake kira da iran expo shine bayyana irin kwarewa da kamfanin suke da shi a bangaren kimiyya da fasaha kuma an yi shi ne don bayyana irin kere-kere da suke da shi da kuma samar da abokanan hulɗa har da ma bayyana irin shirye-shiryen da ake da shi a nan gaba wajen samar da farashi da ya dace da za a iya gogayya a kasuwar duniya haka zalika da samar da kayayyaki masu nagarta a mataki na ƙasa da ƙasa domin jin yadda wannan biki ya gudana na tuntubi malam hassan barka abokin aikinmu a nan rediyo voh hausa kenan birnin tehran da ya samu halartar wurin wannan biki na baje koli domin jin tabakinsa ga kuma abin da yake bayyana mana na irin abin da idan sai gane masa To a hakikanin gaskiya wannan baje kolin sai mu ce ya gudana cikin tsari duba da yadda aka tsara shi yadda aka ware wurare waɗanda yake a cikinsu an keɓance abubuwa daban-daban waɗanda yake eh, kusan su ne aka baje a cikin wajen irin tsarin da aka yi sai a ce dai gaskiya kwalliya ta biya kudin sabulu irin kamar kayayyakin da aka baje daman shi baje kolin kamar an yi shi ne a kusan kamar yadda aka ce irin kamar kayayyaki ne waɗanda ita iran in take sarrafawa a cikin gida amma kuma ake fitar da su a ƙasashen waje to gaskiya yadda aka tsara wurare wurare wurare an ce an keɓance wurare kamar har guda goma sha biyu inda aka baje koli na kayayyaki iri daban-daban waɗanda suka hana suka hada da kayan kamar ɓangaren likitanci noma abinci makamashi fasaha ilimi da dai sauransu da aka da ta shafi gine-gine to a cikin irin waɗannan wuraren ne duka aka zo aka baje kayayyaki iri daban-daban waɗanda yake ga sunan duka masha Allah waɗanda Iran in ce take sarrafa su kuma kayayyaki ne waɗanda kusan gaskiya da ka gansu kaga abin sha'awa kaga abin ƙayatarwa kaga abin wanda yake lalle za ka gane cewa ƙasa ce wadda ta tashi haikan tsayin daka na ganin cewa ta fitar da kanta a cikin kunya a daidai wani lokacin da kasashen duniya da dama kowa ke ganin cewa ya yi makansa to kusan irin wannan shine gaskiya abin babban burgewa a cikin wannan baje kolin kuma da yadda aka yi tsayin daka aka zo aka gudanar da shi cikin tsari an bayyana cewa an gayyaci kusan kasashe 100 a wannan baje kolin waɗanda suka fito daga afirka da asiya da kuma latin amurka kuma wakilai daga kasashen da suka halarci wannan taron kuma an gani tawagogi daban-daban su ma sun zo sun halarci wannan to daga nan gaskiya za a iya cewa abin ya tsaru kuma an gani duka mafi yawancin sun zo kuma sun yaba da yadda aka gudanar da shi wannan eh, baje kolin kuma an kulla alakoki da yawa tsakanin eh, ita iran din da kasashen da suka halarci wannan baje kolin to dama iya kama irin abin da aka tsara kenan na cewa irin wannan baje kolin ba baje kolin ba kawai na a gani kayayyakin a'a hatta ma kulla alaka tsakanin uh, su kasashen da suka halarci wannan baje kolin da kuma ita iran wanda shine dama umul sun kamar shirya shi wannan e, baje kolin da aka yi wa lakabi da iran expo na 2023 to gaskiya za a iya cewa e, kwalliya ta biya kudin sabulu a game da shi wannan baje kolin kayayyaki dai iri daban-daban waɗanda aka baje a wurin gaskiya sai a ce alasan barka iran gaskiya ta ci rututa wajen iya waɗannan sarrafa kayayyaki nata na kanta waɗanda yake na cikin gida ne. shin ko akwai wanda ka samu halartar wannan taron baki kenan da suka fito daga kasashenmu na nahiyar afirka shakka babu an samu halartar kasashen afirka da dama a wannan baje kolin e, na ga kasashe e, wakilai daga kasashe kamar irin su burkina faso da mali da senegal da gambia da kuma wasu na afirka ta kudu da kuma zambia da kuma tanzania waɗanda yake hakikanin gaskiya sun zo su ma sun halarci wannan baje kolin kuma a irin yadda muka tattauna da su eh, sun kwatanta cewa a iya yadda suka yi tsammani abin ya ma fiye yadda suka yi tsammanin saboda wasu daga cikin suna cewa sun ma shakku kafin su zo amma dai kawai hakanan suka darmaniya suka zo da saboda abubuwan da suke ji ana faɗi game da iran amma sai suka ga suka ga sabanin irin abubuwan da ake faɗi kuma mafi yawanci waɗanda muka gani irin waɗanda suka zo suka ce kamar irin alakar da suke so su kula kuma sai kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga abin da suka zo nema fiye da zato wasu daga cikin su kamar bangaren gine-gine ne wasu kuma kamar aikin gyaran hanyoyi wasu kuma bangaren kamar eh, abinci ne irin kamar irin gyaɗa wannan ta kaju da ake fitarwa da kuma ri'i da sauransu to su ma sun zo sun gani wasu kuma harkar kamar abin da ya shafi shige da fice ne na kayayyaki iri daban-daban to alhakika kusan gaskiya kasashen da suka fito daga nahiyar afirka mafi yawancinsu waɗanda kamar iya eh, muka gani dai muka samu ɗan tattaunawa da su sun nuna gamsuwa game da yadda wannan baje kolin ya wakana da kuma irin abin da suka gane ma idan su hakikanin gaskiya an samu kasashen afirka da dama da suka halarci wannan eh, baje kolin kuma a cikin ma kamar abin da su waɗanda suka shirya baje kolin suka bayyana sun ce kamar an fifita afirka sosai a wannan baje kolin na wannan karo wanda shine na biyar da aka gudanar to kuma gaskiya mun ga hakan saboda mun gani eh, da kasashen afirka akwai da yawa waɗanda suke halarci wannan baje kolin wasu daga cikin sun zo da irin kayayyaki nasu waɗanda su ma suka gwada kamar irin fannin da su ma suke da eh, eh, fannin da suke son su yi aiki tare su yi hulɗa to a gaishe ka malam hassan barka abokin aiki mu a nan birnin tehran game da gudunmu da ka bara a cikin shirin to da yake masu saurare masu iya magana na cewa laifin daɗi karewa ga lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki barin daga aya a nan sai a tarbiye mu a wasu na gaba domin jin mu ɗauki da ta hirar ta daban amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni da na jagoranci shi nake shafin zaman lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hausatv1 ng a huta lafiya. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da dakarun kai ɗaukin gaggawa ta Rapid Support Forces suka yi ne cewa rundunar sojin ƙasar Sudan ta rusa tsohuwar fadar shugaban ƙasa da rahotannin da suke fitowa kan yawan mutanen da suka rasa rayukansu a rikicin kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da ke yaƙi da rundunar sojin sudan sun zargi sojojin ƙasar da yin lugudan wuta kan tsohuwar fadar shugaban ƙasar sudan da suka kwace iko da ita daga hannun sojojin a birnin khartoum suna masu alwashin mayar da martani kan harin yayin da hukumar lafiya ta duniya who ta bayyana yawan mutanen da suka rasa rayukansu a ƙididdigan baya-bayan nan da kuma waɗanda suka rasa muhallinsu sakamakon rikicin da da ake ci gaba da yi a kasar ta sudan je dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ta fitar da bayani a shafinta a wannan mako cewa jiragen sama rundunar sojin sudan sun yi lugudan makamai masu linzami kan tsohuwar fadar shugaban kasar sudan da dakarunta suka kwace iko da ita inda har-haren suka tarwatsa fadar bayanin yana jaddada cewa dakarun kai daukan gaggawan suna sanar da al'ummun yankin da na duniya cewa wannan aiki na rundunar rundunar sojin kasar ya yi muni kuma ba zai wuce ba tare da ɗaukan fansa ba kamar yadda majiyar dakarun kai daukin gaggawa ta zargi rundunar sojin sudan da kaddamar da hare-hare kan wuraren fararen hula unguwannin zama masana'antu da cibiyoyi masu zaman kansu lamarin da ya janyo hasarar rayukan fararen hula da hasarori masu tarin yawa na dukiyoyi amma babu wani martani da rundunar sojin sudan ta mayar kan waɗannan zarge-zarge cikin gaggawa da majiyar dakarun rapid support forces ta yi kanta tun bayan bullar rikici da ya kai ga musayar wuta tsakanin tsakanin rundunar sojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa ta rapid support forces na kasar a tsakiyar watan afrilun da ya gabata majiyar watsa labaran dakarun kai daukin gaggawa ta sanar da kwace iko da tsohuwar fadar shugaban kasar daga hannun sojojin sudan tare da tserewar sojojin gami da kwasar ganimar makamai da tankokin yaki wannan sanarwa da majiyar dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ta fitar yana zuwa ne bayan da rundunar sojin sudan ta fitar da sanarwar cewa an samu tsagaita buɗe wuta a dukkanin garuruwan kasar sai dai kawai ba ta kashi da ake ci gaba da yi tsakanin sojojin kasar da rundunar rapid support forces da gwamnatin sudan take kiran su da rundunar 'yan tawayen kasar sanarwar rundunar sojin sudan ya kara da cewa a gumurzun da aka yi tsakanin sojoji da na rundunar rapid support forces a yankin hartun bahar da ke arewacin fadar mulkin kasar ya yi sanadiyar tarwatsa motocin yakin 'yan tawayen kasar guda hudu kamar yadda rundunar sojin sudan ta zargi dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da wawushe dukiyoyin al'ummar gari da kaddamar da har haren wuce gona da iri kan bankuna domin sace kudade da kai farmaki kan shagunan kasuwancin jama'a da sace dukiyar jama'ar gari a nata bangaren hukumar lafiya ta duniya who ta fitar da sanarwar alkaluma kan ƙididdigan baya-bayan nan na yawan mutanen da suka mutu da kuma waɗanda suka rasa muhallinsu sakamakon rikicin da ake ci gaba da gwabzawa a faɗin ƙasar sudan inda a wannan mako ta bayyana cewa akwai tabbacin cewa akalla mutane 604 ne suka rasa rayukansu a sudan tun bayan bullar rikicin ƙasar a tsakiyar watan afrilun da ya gabata a sanarwar da kakakin hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who a ƙasar sudan tarik yasarevich ya fitar a taron manema labarai da ya gudanar ya bayyana cewa mutane akalla 604 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu da da ashirin bakwai suka samu raunuka tun bayan bullar rikicin yakin ƙasar sudan tarik ya kara da cewa hukumar su ta tattara yawan adadin mutanen da yakin ya tarwatsa daga muhallinsu da cewa sun haura dubu ɗari bakwai inda yawan adadin ya nimka a cikin mako guda kacal saboda a baya majiyar majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa yawan 'yan gudun hijiran ba su shige mutane dubu ɗari uku da arba'in ba sakamakon haka majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa matukar yakin ƙasar ta sudan ya ci gaba da gudana akwai yiwuwar bullar masifar yunwa da za ta shafi mutane miliyan biyu da digo biyar sassa daban-daban na ƙasar. lamarin da zai janyo karuwar adadin mutanen da za su fuskanci matsalar rashin abinci mai gina jiki su karu zuwa miliyan goma sha tara cikin 'yan watanni a ƙasar. a gefe guda kuma kakakin majalisar ɗinkin duniya ya sanar da cewa wasu gungun mahara sun kai farmaki kan rumbun ajiyar majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyoyin ba da agajin jin kai ciki har da na hukumar samar da abinci ta duniya wfp da suke birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan inda suka kwashe kayayyakin abinci da sauran kayayyakin taimako da aka tanada a wuraren kamar yadda wasu kungiyoyin ba da agajin jin kan masu zaman kansu suke tuntubar bangarorin da suke fada da juna a sudan don samun amintattun hanyoyi da za su bi wajen isar da kayayyakin jin kan dan adam musamman a birnin khartoum da yankin darfur sakamakon yadda ake yin lugudan wuta kan wuraren adana abinci da wawushe rumbunan abincin da na kayayyakin kiwon lafiya da kuma na jin kan dan adam a nashi bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da kakausar murya kan harin bam da ake kaiwa kan fararen hula a sudan da cibiyoyin kiwon lafiya yana mai jaddada yin kira ga bangarorin da suke faɗa da juna da su daina kai hare-hare kan jama'ar gari tare da jaddada buƙatar gudanar da ayyukan jin kan ɗan adam ba tare da fuskantar wata matsala daga kowane bangare ba a yin zaman taron ministocin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fara jawabinsa ne ta hanyar yin tsokaci kan faɗan da ake yi a ƙasar sudan tsakanin rundunar sojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wanda ya zuwa yanzu rikicin ya laƙume rayukan ɗaruruwan fararen hula da ba su ji ba ba su gani ba tare da jikata wasu dubbai baya ga raba wasu dubun dubata da muhallinsu har ila yau mr guterres ya jaddada cewa cewa dole ne a dakatar da duk wani tashin hankali da ya kunno kai a sudan saboda mummunan hatsarinsa a kasar musamman ganin yadda yake ci gaba da yaduwa a sauran sassan yankunan kasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kuma jaddada cewa yana ci gaba da tuntuɓar bangarorin da ke rikici da juna a kasar ta sudan ya kuma yi kira gare su da su kwantar da hankulansu su koma kan teburin tattaunawa tare da fayyace cewar za su ci gaba da ƙoƙarinsu tare da abokan hudunsu na ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen hankula na dindindin a sudan cikin hanzari tuni dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya sanar da majalisar tsaron majalisar cewa ya ba da izinin kwashe wasu ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da iyalansu daga cikin sudan zuwa wajen ƙasar na wucin gadi kafin a samu nasarar shawo kan mummunan halin da ake ciki musamman a birnin hartun fadar mulkin ƙasar hakanan mista guterres ya jaddada cewa majalisar ɗinkin duniya ba za ta bar ƙasar sudan ba cikin mummunan yanayi yi yana mai fayyace niyyar ta ta goyon bayan al'ummar sudan wajen ganin sun cimma burinsu na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a nan gaba har ila yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da sace-sacen da ake yi a babbar harabar samar da abinci ta duniya da ke birnin hartum na ƙasar rahotanni suna bayyana cewa wannan shine karo na baya-bayan nan da aka ƙaddamar da hari kan rumbun ajiyar kayayyakin jin kan ɗan adam a sudan tun bayan barkewar rikici a kasar ranar 15 ga watan afrilun da ya gabata inda aka yashe wasu rumbunan yayin da a wasu aka kwashe kayayyaki aka bar wasu musamman a hukumomin majalisar ɗinkin duniya da sauran abokan aikin su na ƙungiyoyin jin kai masu zaman kansu hakika tun daga ranar 15 ga watan afrilun da ya gabata wato farkon lokacin bullar tashe-tashen hankula a sudan kuma lafiya ta duniya who ta tabbatar da kai hare-hare 28 kan cibiyoyin kiwon lafiya waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane takwas da jikatan wasu goma sha takwas na daban a tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya kuma ana ci gaba da samun ƙarin rahotanni da ake ƙoƙarin tabbatar da ingancinsu da suka haɗa da ƙaddamar da hare-hare da sace sace-sacen kayayyakin jin kai da hana ma'aikatan kiwon lafiya tafiya wuraren ayyukansu musamman sakamakon yadda mayakan bangarorin biyu suke amfani da mugan makamai kan junansu lamarin da ke barazana ga matakan kiwon lafiya a sudan hakanan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya tana nan akan aniyarta a sudan don samun damar ci gaba da tallafawa al'ummar ƙasar ta hanyar yin aiki da ƙungiyoyin ba da agajin jin kai tare da gudanar da ayyuka kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyoyin fararen hula a cikin ƙasar ya kuma jaddada buƙatar isar da kayayyakin abinci da ruwa da kuma muhimman sauran kayayyakin buƙatun ɗan adam gami da jaddada buƙatar ganin an bar fararen hula sun fice daga yankunan da ake ke gwamza faɗa sannan ya jaddada yin kira ga ɗaukacin membobin 'yan majalisar ɗinkin duniya da su yi amfani da tasirin da suke da shi a kan ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar wajen ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen hankula domin dawo da matakan zaman lafiya da sulhu da kuma komawa kan tsarin ƙoƙarin mika mulki ga fararen hula ƙarƙashin turbar dimokuraɗiyya a sudan masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara babban magatakardar kungiyar hezbollah ta ƙasar labanan sai hassan nasrallah ya ce haɗin kan ƙungiyoyin gwagwarmaya a falasɗinu ya daƙile mugun nufin haramtacciyar ƙasar isra'ila babban magatakardar ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah sai hassan nasrallah ya ƙara da cewa abin da 'yan mamaya suka soyi shine rusa ƙungiyar jihadul islami daga tushe da kuma kawo ƙarshen ƙarfinta na makamai masu linzami said nasarullah wanda ya gabatar da jawabi a jiya juma'a domin tunawa da shahadar ɗaya daga cikin kwamandojin ƙungiyar mustapha badaruddin ya jinjina wa al'ummar falasɗinu da 'yan gwagwarmaya a kan shahadar da wasu kwamandoji suka yi hakanan kuma shahadar khidr adnan babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah kuma ce abokan gaba su ne suka kunna wutar wannan yakin ta hanyar kashe kwamandojin rundunar israel kurs da kuma ƙananan yara da mata bakwai da hakan wani ƙoƙari ne na sake haɗa kan gwamnatin netanyahu da take a tarwatse an yi tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen iran da saudiya ministocin harkokin ƙasashen wajen na iran da saudiya sun tattauna matsaya ta ƙarshe dangane da yarjejeniyar da suka kulla a birnin beijing na kasar china a kan batun sake bude hulɗar diflomasiya tsakaninsu ministan harkokin wajen na iran hussein abdullahian ya bayyana wa takwaransa na saudiya ga musuwarsa da inda aka kwana na aikewa da tawaga ta kwararru da dukkanin kasashen biyu suka yi domin duba da ofisoshin jakadancinsu suke a kokarin sake bude su. shi ma ministan harkokin wajen saudiya ya bayyana jin daɗinsa akan halin da ake ciki na kyautattuwar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu hukumar da ke kula da filayen jiragen sama ta najeriya ta buƙaci masu jiragen sama na ƙashin kansu abuja da su ɗauke su zuwa wasu wurare saboda shirin bukukuwa rantsar da sabon shugaban ƙasa a nan gaba kaɗan To masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin du'a da kuka jimroyinsu su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.